This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya za a same su a zangon FM. su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirye shirye na ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkan ku da la'asariyar litinin 31 ga watan agusta sahabo imam aliyu tare da sarfilu hashim da sauran abokan aiki muke fatan kun wuni lafiya ga kanun labarai jami'an lafiya ƙasar saliyo sun tabbatar da wata mutuwa da ke alaƙa da cutar ebola ministocin cikin gida na birtaniya da faransa da jamus sun yi kira ga ɗauki matakin gaggawa kan dubunnan bakin haure da ke kwarara turai a yau litinin gwamnatin malaysia ta kwace titunan babban birnin kasar daga hannun masu zanga-zanga da suka kwashe kwanaki biyu suna ta rigima a garin to allah kyauta muna kokari yan kwanakin nan mu tabbatar cewa ba ma ciwon jiya ba dukkan wanda ɗan da wannan hukumar na gama ko kuma suke garkuwa da su in Allah ta mun fito da su. Kakakin rundunar mayakan Najeriya kanar Rabe Nasir kan yunkurin kubutar da 'yan matan Chibok da sauran mutane. Muna da rahoto da Kano kan batun haraji. A Nijar kuma gwamnati ta haramta sabuwar kawancen da jam'iyyun hamayya suka girka za mu ji dalili. Yusuf Aliyu Harande yana tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an lafiya a ƙasar Saliyo sun tabbatar da wata mutuwa da ke alaƙa da cutar Ebola ƙasa da mako ɗaya da sallamar mutum na ƙarshe a ƙasar da ke da cutar daga asibiti. Birima Karbo wani babban jami'in lafiya ya ce an gano alamar cutar a gawar wata mace mai shekaru 67 wadda ta mutu a wani ƙauye da ke kusa da iyakar Gini da ita Saliyan. Kargo dai ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ana ci gaba da bincike domin tabbatar da hakan. Cibiyar kula da cutar Ebola ta Saliyo ta ce tana bin diddigin duk mutanen da suka kusanci matar. 24 ga watan Agusta dai shine ranar ƙarshe da aka sallami mutum na ƙarshe daga da aka sani da cutar ta Ebola. Hakan ne yasa aka fara lissafa kwanaki 42 da ake bukata kafin a tabbatar da kasar a matsayin kasar da ta dakila cutar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce sama da mutane 11,300 a kasashen Saliyo da Gini da Liberia suka mutu daga cutar Ebola sama da kashi ɗaya cikin uku na dukkan mutanen kasashen yammacin Afirka da suka kamu da cutar. wani ɗan jaridar ƙasar australia mai suna peter grace ya faɗa jiya lahadi cewa hukuncin da aka yanke masa da abokan aikinsa su biyu shekaran jiya asabar a ƙasar masar na da nasaba da siyasa ya ce yanzu shugaban ƙasar masar abdul fatah el sisi na da damar gyara wannan rashin adalci wajen sakin 'yan jaridun su uku wata kotun masar ce dai ta samu 'yan jaridun uku grace da muhammad fahami da ɗan asalin canada da bahar muhammad ɗan masar da laifin goyon bayan haramtacciyar kungiyar nan ta muslim brotherhood da yanke musu hukuncin daurin shekaru uku a gidan yari grace today ya koma australia a farkon shekarar nan yayin da su kuma muhammad fahani da aka, sa, aka sake su kan beli kafin daukar su zuwa kurkuku ranar asabar din da ta wuce ma'aikatar harkokin wajen amurka ta nuna matukar damuwa ta kan wannan hukunci da aka yanke ta kuma yi kira ga masar da ta yi duk abin da ya dace domin tabbatar da an gyara ga lamarin mai magana da yawun ma'aikatar john kirby ya ce yancin 'yan jarida ginshiki ne ga ci gaban demokradiyya a kowace ƙasa ta duniya labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministocin cikin gida na birtaniya da faransa da jamus sun yi kira ga duk mataki a ɗauki matakin gaggawa kan dubunnan bakin hauren da suke kurarowa turai wanda ya raba kawunan ƙasashen inda ake muhawara kan yadda za a shawo kan lamarin a jiya lahadi ne theresa may minista daga birtaniya da bernard Casanova na Faransa da Thomas na Jamus suka fitar da sanarwar mai neman shugaban kungiyar tarayyar Turai da ya kira taro nan da makonni biyu don a tattauna akan wannan matsala. Ƙungiyar Turan ta ce za ta kira zaman tattaunawa na ministocin shari'a na ƙasashen Turai goma sha hudu ga watan Satumba a Brussels domin ƙara ƙarfin yadda ƙasashen ke tunkarar wannan ƙalubale. Ana ganin wannan matsala a matsayin wani abin da ba a saba gani ba ne. Ministoci dai sun yi kira ga a samu hanyar da za a shawo kan matsalar bakin haure da ke kwarara zuwa Italiya da Girka, wanda kungiyar kula da 'yanci rani ta duniya take cewa su ne kasashen da ke janyo hankulan bakin haure sama da 322 da suke haura tekun Baharum a wannan shekara. a yau litinin gwamnatin malaysia ta kwace titunan babban birnin kasar daga hannun masu zanga-zangar da suka kwashe kwanaki biyu suna ta da rigima a garin suna kira ga firayim ministan kasar najib razak da yi murabus firaminista najib razak na cikin dubban mutane da suka kalli bukin fareti na 'yan sanda da sojoji da ma ma'aikatan gwamnatin kasar suka yi a babban birnin kasar kuala lumpur a yau litinin duk da yake dai ana zargin firaministan da aikata laifuffukan almundahana amma ya sha alwashin ba zai sauka daga kan mukaminsa ba ya kuma zargi masu zanga-zanga da cewa su marasa tunani ne kuma ba su da kishin ƙasa masu halakin hada zanga-zangar sun ce sama da mutane dubu metan ne suka fito kan tituna ranakun asabar da lahadi suna wato suna kira ga mr najib da murabus sai dai kuma jami'an 'yan sanda suka ce yawan mutane da suka fito zanga-zangar bai kai dubu talatin ba jami'an sun iyasta kimanin mutane dubu goma sha suka hallara a bikin da aka yi na yau litinin a watan yuli ne bayanai suka fito da suke nuni mm, wato magudan kudade kimanin dala miliyan 700 sun shiga cikin asusun bankin prime minister daga wani asusun bankin mallakar gwamnatin malaysia mr najib dai ya musanta wannan zargi da ake masa yana mai cewa an ba shi kyautar kudi ne daga gabas ta tsakiya Wani rahoto jaridar Washington Post ta fitar a daren jiya Lahadi na nunin cewa Amurka na shirin mai da martani ga China kan leƙen asirin Amurka inda ta hanyoyin yanar gizo, abinda ya janyo satar bayanan ma'aikatan gwamnatin Amurka inda za ta saka takunkumi kan mutane ko kamfanonin da suka amfana da bayanan sirrin da aka sata. Jaridar ta ambato wasu kusoshin gwamnatin Amurka da ba a bayyana sunayensu ba. kan cewa har yanzu amurka ba ta yanke shawara ba ko za ta saka takunkumi ba amma nan ba daɗiya ba za ta yanke shawarar labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc To madalla rundunar mayakan Najeriya ta bakin kakakinta kanar Rabe Nasir ta ce tana bakin kokarinta na ganin cewa an sako dukkan mutane da yan bindiga da ake kira Boko Haram suke garkuwa da su ba yan matan Chibok kadai ba. Domin rana Lasmin ta makon jiya ce cika kwanaki 500 da yan Boko Haram din sa kama yan matan na Chibok suma kuma suna ci gaba da garkuwa da su. To ko menene rundunar sojin Najeriya take kan haka ga rahoto da wakilin sashin Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana. da umarnin shugaban kasa president muhammadu buhari na zo na gayyace ku in zo in yi muku umarni da yawansa ranar alhamis da ta wuce ta cika kwana dari biyar da tun da aka sace 'ya'yanmu dari biyu da goma sha tara ya ce in kira ku in ba ku hakuri yana nan akan bakansa insha allahu za kwato 'ya'yan nan a zo a sake Wow. gwamnan jihar borno kenan alhaji kashim shettima ke jawabi a madadin shugaba muhammadu buhari ga iyayen ɗaliban chibok da yan boko haram suka sace yau fiye da kwanaki 500 ko da yake duk kokarin da na yi don jin tabakin fadar shugaban kasa abin ya ci tura to sai dai kuma duba da yadda rundunar sojan najeriya ke bayyana irin yadda take cewar na samun nasara a gumurzun da take yi da yan boko haram na tuntuɓi mai magana da yawon hirkutar tsaron najeriya kanar rabi abubakar ko ya batun ceto yan matan chibok kokari yan kwanakin nan mu tabbatar cewa ba ma ciwon jiya ba dukkan wasu ɗan da wannan mutane kuma na kama ko kuma suke barkwa da su in Allah da mun kuka da su abin da muke yi muna kokarin mu ƙara ainihin tsamara eh, kamar da muka fara yi bar cewa wannan lamari na wannan yan kungiya na mun kawo na don Allah da cikin kwanan nan ba da cinci ba muna nan muna karin yadda za a yi muna ta ƙarin ainihin sake salo cewa mun yi nasara kan wannan yaƙi da wannan mutane. Na ta da ɗaya daga cikin manyan jagororin da ke fafutukar ganin an ceto 'yan matan Chibok wato Bring Back Our Girls Dr. Iman Shehu ko suna da kwarin gwiwar za a iya ceto waɗannan 'yan mata? Eh muna da kwarin gwiwar za a tunda mun san gwamnatin kan ba ta yi komi da sun nemo 'yan matan nan ba amma nan tana kokarin nuna kwazon nemo inda 'yan matan suke. Wasu masu sharhi dai na da ra'ayin cewa 'yan kungiyar ta Bring Back Our Girls yanzu sun fi mai da hankalinsu wajen neman mukamai maimakon fafutuka amma Dr. Iman Shehu ya ce wannan magana ba gaskiya ba ne. Suna da shirin ta yawancin shugabannin Bring Back suna neman mukamai ko cikin shugabanni guda kawai aka mukami a gwamnatin Kaduna State Government don kuma ba a ce in kana fafutuka don haka ba za ka iya kawo gudunmawa ta wani hanya daban ba. Don haka wannan maganan wannan bai da tushe da yanzu suna neman wani sabon salo na tushe ma ta hakan na a yan matan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata, Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje, Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya, ku tausaya. yayin da gwamnatoci a matakai daban-daban a najeriya ke kokarin fara da hanyoyin kudaden shiga biyo bayan faduwar farashin albarkatun maya kasuwar duniya galibin masu biyan kudaden haraji na bayyana rashin gamsuwa game da yadda hukumomi ke sarrafa kudade da aka karba a wurinsu daga kano ga rahoton da mahmudu ibrahim kuri ya aiko mana Najeriya dai yana daga cikin kasashen Afirka da 'yan kasar suka yi suna wajen ki ko kaucewa biyan haraji ga gwamnati galibi dai 'yan najeriya ba kasafai suke mutunta dokokin biyan haraji ba ga gwamnati yayin da kalilan da ke biyan harajin ke bayyana rashin gamsuwa kan yadda hukumomi ke sarrafa kudaden harajin muna biyan haraji duk wata muna biyan haraji a kamfanin mu kowanne ana zagayewa ana karba da karamar hukuma da na jiha da ana zuwa karba haraji a yadda hukumar haraji ta ce ga inda za a biya haka muke biya ko da yaushe kuma suna kewayewa su karba wani lokacin ne idan sun zo babu sarari za a ce su je su dawo a ɗan ɗaga su a ce an an shiga wani watan su zo su karba kuma da resistanmu duka suna nan a ƙasa ana biya wai me yake karfafan ku ya kuke biya ah, to ai abin da muka sani haraji dai kusan dole ne kuma muna biyan haraji ne domin muna sa rai za a yi mana aiki da wannan kuɗaɗe da muke biya ana yi muku to mu ba za mu ce ana yi ko ba a yi ba a gwamnati dai tana tafiya ba san kuma me za mu ce da kudin harajin ake da allocation din suke yi dai Allah shi ne masani amma dai hakikanin gaskiya muna da bukace bukace dan yanzu kamar misali unguwa ta ma inda gidana yake ruwan famfo sai a dauke shi sati ɗaya sati biyu ba a san inda yake ba sai dai mu ringa amfani da ruwan rija. sunana Muhammad Sani wacce sana'a kake sana'a tela wai kana biyan haraji kuwa eh ina biya amma na local government kawai eh, me yasa kake biyan haraji da su saboda bin umarnin gwamnati watakila ba ma ganin aiki a ƙasa watakila muna ganin aiki a ƙasa amma dai muna biya kana gamsuwa da biyan da kake yi misali ina dai bayarwa saboda ba na son damu to sun dinga ma zarya kenan suna bin ka bashi yau a zo gobe a zo to ka ba su ka sallame su amma ba ma ganin aikin ta sunana musa audu ina diki da yaran nawa da suke koya aiki a na da masu aiki a na. wai kana biyan haraji kuwa to gaskiya ina biya haraji ina biya amma wani lokaci haraji da ake biya wani lokaci ba sai amfani sa ba sai dai a ta takura mutane gwamnati ma babu da suke mana bincike da ya nuna baya ga rashin kwarin gwiwar masu biyan haraji ga hukumomi akwai kuma gazawar hukumomin wajen samar da sahihin tsarin biyan haraji Malam Habu Ahmed guda ne cikin masu kula da al'amura a Najeriya kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Ba za ka je ka ce cewa oke a ta biyan haraji sai ka san yawan mutanen da suka kamata su biya harajin. Sannan ne za ka sani cewa oke to ga kuma yawan adadin abin da na kisima mutanen nan suna samu. Ga kuma abin da nake tunanin zan samu daga hannun mutanen nan. Kuma ga hanya mafi sauƙi da mutanen nan za su biya harajin nan abu na hudu shine bayan sun biya harajin nan me ake da wannan kudaden harajin da ake ansa daga wajen mutane suna son cikakkun bayanai cikakkun bayanai a rubuce cikakkun bayanai a fili a aikace yau an samu kaza gobe ana sa za a samu kaza jibu za a samu kaza gata za a samu kaza kuma ana sa in an samu kaza din nan za a yi kaza da kudin nan za a aiki kaza da kudin nan kuma a tabbatar da cewa ba wai an faɗa ba ne an yi abu sa ka'ida an ga aikin nan a fili aikin nan kuma zai sake samar da kuɗaɗe malam habu amir kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su a gaida mahmud ibrahim kwari a Nijar gwamnatin Muhammadu Yusuf ta haramta sabuwar ƙawancen da jam'iyyun adawa sa kafa domin tunkarar gwamnatin a zaɓe mai zuwa daga Yamai ga Sulemu Muni Barma da rahoto. Takardar ta ranar 28 ga watan Agusta mai dauke da sa hannun ministan cikin gida Hasim Masa'udu wacce kuma aka rarrabawa manema labarai kofinta. na dauke da bayanan sanar da shugaban kawancen fpr alhaji muhammad usman cewa bayan nazari akan nau'o'in kungiyoyin da ke kunshi a fpr ƙawancen haramtacce ne saboda haka a cewar ministan cikin gida a wannan wasiƙa babu dokar da ta ba da damar kafa irin wannan kawance tuni dai shugabannin na fpr suka sa kafa suka shure wannan mataki madam bayar maryama ga mace ita ce kakakin wannan kawance. ana so a yi mana danniya ana so a take mana hakkinmu ana so a hana mu walwala ƙasar nijar ƙasar demokradiyya ce babu gudu babu ja da baya Nijar yau ta shiga cikin kaka ta kai. Nijar yau harkar Nijar sam sam sam ta taɓalɓale. Yau shekara hudu zuwa yau kullum mu ne 'yan baya ga dangi. Daga Nijar sai kura kaga na farko. Na biyu sai cin hanci sai rishawa babu kunya babu tsoron Allah. To babu gudu babu sha da baya. Wannan gwagwarmaya ko kowa ce zamu don mu kare ƙasanmu da cikin tashin hankali. Lokacin sai FDR kaka aka yi. to haka nan za mu ba ba mu sha da baya kuma ba mu tsoro masana dokokin jamhuriyar nijar sun tabbatar da cewa dokokin kasar ba su yi bayani ba a kan ka'idodin kafa kawance tsakanin 'yan siyasa da 'yan farar hula to amma ba yau ba aka fara ganin irin wannan haɗin gwiwa in ji dr bubakar ahmadu hassan shugaban kungiyar masanin dokokin tsarin mulkin ƙasa constitutionalist a faransance to lalle a dokance e, a niger a yau babu kuduri musamman wanda yake cewa ga sunan e, wannan gangamin da za a yi na 'yan siyasa 'yan eh, horar hura da kamar 'yan sandika a ce ga abin da ya kamata in kungiya ce za a ce mata in jama'iyyar siyasa ce in ma wani abu ne kuma ga ayar doka wanda bisanta ne ake yi amma lokacin tanja da aka yi tazarci su 'yan yahu da suke iko da jam'iyyu da 'yan hular hula da 'yan sandika suka zo suka yi gungun cfdr don ka su ma suka zo suka gangamu suka yi suka yi gwagwarmaya ya zamanto har aka sake dawowa aka yi zaɓe ta farkin demokuraɗiyya shine ma da aka kare guntun mutanen yan hular hula da suka yi gwagwarmaya su ne aiwancin suka shiga cikin gwamnati da wansu abubuwa yanzu dai daukacin yan nijar sun zuba ido domin ganin yadda za ta kaya tsakanin yan adawar kasar da a ɗaya gefe ministan cikin gida hasimi masa'udu a wannan sabuwar takaddama da ta kunno kai a daidai lokacin da zaɓuɓɓuka ke ƙara kuratawa sule mummuni barma muryar Amerika, daga yamai a jamhuriyar niger a gaida Sulaimu Mini Barma kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam jama'a masu mu assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar litinin. Masu sauraro idan har kuna biye da mu a cikin wannan shirin. A makon da ya gabata, mun karɓi bakoncin manazarcin wannan littafin addinin musuluncin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci ma'aikatar ilimi ta ƙasa da su saka wannan littafi cikin manhajar makarantun sakandare. Yau za mu ɗaura daga inda muka tsaya a makon jiya. Kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙarin mushi. A ka gani menene ya jawo hankalin shugaban ƙasa da ya ba da wannan shawara ya umarci ma'aikatar ilimi ta ƙasa da ta duba wannan littafi ya kuma ba da umarnin cewar a sa wannan littafi cikin manhaja ta makarantun sakandare. Me ya jawo hankalin shugaban ƙasa da ya sa yi wannan magana? shi shugaban kasa muhammadu buhari duk ɗan najeriya mai hankali ya san cewa mutum ne mai ka'ida mai bin diddigi shi wannan littafi kafin a kai ga kaddamar da shi ya bi matakai kala-kala mataki na farko shine bayan an gama tsara shi kamar yadda ake so a yi tsari irin na manhaji an kai ma national library sun ba da number wanda ake kira da isbn wato turance uh, international uh, standard book number an ba da wannan sannan aka sake ɗaukan shi aka kai shi nerdc wanda ma'aikata ce ƙarƙashin ma'aikatan ilimi ta tarayya wanda take da alhakin tantance littattafai waɗanda aka wallafa su kan tsarin manhaji ko manhaja na makarantun sakandare wanda sun zauna sun tantance shi wanda ya kai kimanin wata shida ba hannun suna nazarin shi kafin suka waiwaye mu da assessment report wato rahoto na aikin tantancewa da suka yi da kuma abubuwan da suke so a gyaggyara a samu a ɗan kakkara wasu abubuwa a ciki kafin su ba da ainihin shi shaida na ƙarshe cewa littafin ya yi daidai da irin tsarin da suke so a rubuta takardun manhaji da dama su suke shirya manhaji an yi wannan saboda al'akari da wannan ne kuma da kasantuwan shi shugaban kasa allah ya kara bashi lafiya da nisan kwana yana da mashawarta makusantan shi na gari akwai kwafi ɗin littafin an riga an bashi don nazari a matsayin shi na wanda aka gayyace shi ya zo ya zama shi ne babban bako na musamman a wajen kaddamar da takardu ɗin na tabbata kasantuwan shi dattijo ne na gari ya yi nazarin littafin ɗin yadda ya kamata a yi kafin ya ba da wannan umarni cewa yana da kyau a ce an sa shi a cikin tsarin manhaji na makarantu a Najeriya. Kasantuwan yanzu tarbiya da ɗabi'un yaranmu na musulmai ya fara yin sako-sako. Yadda aka tsara sabon manhaji an kawo abubuwa da dama na wayar da kai, abubuwa da dama na zaburar da matasa game da sanin ya kamata da yin abun da ya kamata. ba malam muktar in ban tare ka ba mafi akasarin mutane a najeriya sun yi ma wannan magana ta shugaban kasa fahimta ta daban waɗanda mutane suna ganin cewar ya za a yi shugaban ƙasa har ya ba da umarnin cewar a ɗauki littafi wanda yake ya shafi addinin musulunci a sashi a makarantun sakandare waɗanda suke akwai waɗanda ba 'ya'yan musulmai ba to ta yaya mutane za su fahimci hikimar yin hakan oh, wato koyar da addinai a makarantu wani abu ne wanda yake da dogon tarihin asali tun da bature ya zo najeriya ya assasa karatun boko ana koyar da ilimin addinan musulunci da kiristanci a makarantu kuma kowane addini musuluncin ko kiristanci din suna takardu da ake amfani da shi wajen koyar ɗalibai saboda haka kasantuwan yanzu an rubuta an jaddada wani littafi wanda za a amfani da shi wajen koyar da ɗalibai musulmai a makarantu wannan ba wani abu ne sabo ba wani abu ne wanda dama tuntuni na nan a tsare manhaji ne rubutacce ba wai maganan fatan baki ba ne kuma littafin kamar shi wannan waɗannan littafai da aka rubuta su ba a rubuta su ne a kan wani tsari na daban ba a'a tsari ne da ita gwamnati ta yadda da shi ta tantance shi saboda haka ba ni ban ga ah, gurbi na wasu su ma wannan littafi munan fahimta ba saboda ba littafi ne wanda aka yi shi aka ce an yi shi dan dukkan al'umma ba a'a littafi ne wanda aka yi shi kawai ya mu'amalance ɗalibai musulmai a makaranta kiristoci su ma na tabbata kamar yadda ni na koyar a makarantar sakandare kaduna capital school suna da littafi nasu musamman da suke bi wajen koyar ɗalibai na mu'amalance fastoci da yawa kanan aiki na na san irin littafin da suke amfani da shi sun san irin wanda muke amfani da shi wannan ba wani abu da ya sabo ba kwarai da gaske to a takaice za mu ce kenan wannan littafi ya kunshi tarbiyya da yadda za a koya ma yara su fahimci menene rayuwa saboda yadda ake zuwa ana canza ma yara tunani ana sa su suna shiga cikin wa'annan kungiyoyi na ta'addanci kenan haka don jisa na faɗa maka a baya kaɗan cewa akwai darasi ma mai suna jihadi wanda su masu tsara manhaji ga lalle ya kamata a sa shi cikin manhajin wanda yana cikin shafi na ɗari biyu da ɗaya cikin littafin babban sakandare na wannan littafai da aka da aka jaddada yanzu kuma ya zo da bayanai iri-iri na abubuwan da ya kamata yaro ya sani menene musulunci menene ba musulunci ba gaban jihadi ya kawo ka'idoji da sai an bi su wajen guda goma kafin jihadi ya zama jihadi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai iya karɓa su sannan ya kawo abubuwan da dama da kamar misali kona gidajen mutane ko kona wajajen ibadunsu ko sama wurin da suke ɗiban ruwa guba ballantana kuma a yi magana sa bom da sauransu wannan duka ba musulunci ba ne musulunci bai da shi ba shi wannan littafi dai ya kawo waɗannan bayanan da dalla-dalla ga yadda jihadi yake ga abubuwan da ake yin su ba kuma jihadi ba masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a shirin namu na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu nemi jin ta bakin malaman addinin musulunci don ƙara fahimta da sanin alfanu da ke tattare da wannan mataki na shugaban ƙasa. Muna ƙara miƙa mu ta musamman ga Malam Muktar Umar Lere da ya samu damar ba da tashi gudunmawa wajen ciyar da ilimi a ƙasar baki ɗaya. Yanzu kuma a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don mu zan miƙewa kai ƙoƙarin neman sani don kanka. To a gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. Bari mu fara da saƙon Fatima sada Sa'idu Daura wadda ta ce to alazai sai ku kiyaye daga faɗawa tarkon 'yan damfara masu yaudarar mutane don raba su da 'yan kuɗinsu da fatan za ku kiyaye don zama jakadu na gari a ƙasa mai tsarki ta haka za ku kare mutuncinku da na ku salamu alaikum voa hausa tabbas mu 'yan najeriya babu abin da za mu ce a waɗannan 'yan kwanaki na mulkin shugaba muhammadu buhari sai san barka in ji yusuf helwa dume sai saƙon aminu ɗan kaduna amanawa wanda ya ce hakika mun so ganin canji a bangarori da dama a kwanaki 100 na kama aikin shugaba buhari shi kuwa janar sakatare isa lawan gigir jihar yoban najeriya cewa yi assalamu alaikum murya amurka a yau zan yi tsokaci ne kan korafin da 'yan kudi ke yi da cewa shugaba buhari yana fifita 'yan arewa wajen naɗa mukamai sun manta cewa 'yan kudi ne suka mamaye ko ina a gwamnatin da shuɗe sai sakon mudassir ibrahim manɗo jihar kaduna wanda ya ce allah ya sa kame wasu jigajigan boko haram da hukumar sss ta yi ya zama silan wargajewar kungiyar a ƙasa ta najeriya kama kwamandojin boko haram a najeriya a gaskiya ya yi daidai in ji akilu zamani almajira fashi sannan da ƙarshe sai saƙon sani muhammad chindo unguwar karofi madakin baucin tarayyar najeriya hakika jami'an tsaron farin kaya wato dss kun cancanci yabo ganin yadda kuka damƙo manya-manyan kwamandojin ƙungiyar boko haram tabbas yanzu kun gwada mana cewa da gaske kuke daga bisani nake addu'a allah ya ƙara tona musu asiri amin suma amin ma madalla yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Jami'an lafiya a ƙasar Saliyo sun tabbatar da wata mutuwa da ke alaƙa da cutar Ebola ƙasa da mako ɗaya da salaman mutum na ƙarshe a ƙasar da ke da cutar daga asibiti. Birima Karbo wani babban jami'in lafiya ya ce an gano alamar cutar a gawa wata mace mai shekaru 67 wadda ta mutu a wani ƙauye da ke kusa da iyakar Gini da ita Saliyan. Wani ɗan jaridar ƙasar Australia mai suna Peter Grest ya faɗa jiya Lahadi cewar hukuncin da aka yanke masa da abokan aikinsa biyu shekaran jiya Asabar a ƙasar Masar na da nasaba da siyasa. Ya ce yanzu shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah el-Sisi na da damar gyara wannan rashin adalci. wajen sakin 'yan jaridun uku. Ministocin cikin gida na Birtaniya da Faransa da Jamus sun yi kira ga ɗaukin matakin gaggawa kan dubunnan bakin hauren da suke kwararowa turai wanda ya raba kawunan ƙasashen inda ake muhawara kan yadda za a shawo kan lamarin. Jiya Lahadi ne Theresa May, minista daga Birtaniya da Bernard Casanova da faransa thomas na jamus suka fitar da sanarwar mai neman shugaban kungiyar tarayyar turai da ya kira taro nan da makonni biyu don a tattauna kan wannan matsala ta gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni kamar na madadin sarfilu hashim da julie leathers gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riga mata a nan ne sahabu imam aliyu zan da aka ta yi sallama da ku sai can an juma yanzu kuma sai a gyara zama ga malamai za su shigo da shirin yau da gobe.